yayin da ake ci gaba da bukukuwan shigowar sabuwar shekara ta 2015 a gefe guda kuma 'yan kunar bakin wake su ma sai zafafa kaddamar da hare-haren su suke yi a garin gombe sai dai hare-haren nasu da suke kaddamarwa kaikayi ne yake koma kan mashekiya kamar yadda ya faru jiya laraba da kuma safiyar yau alhamis ga bayanin abin da ya faru daga bakin kakakin 'yan sandan jihar gombe dsp faji attajiri na ce muka wannan mutum na yodin nan dan kunin bikin wake ne yana zuwa akan babur inda zai kai don kwararrun matakin da ake rishe a cikin jihar gombe sa bai kai inda yake so ya je ba wannan bombe ya tashi da shi kuma shi kadai ya jikata a wayansu dai wanda suke kusa eh, da wannan abin ya fashe suka samu raunuka. mace ko namiji wannan dan kunar bakin waken namiji ne kuma irin zanen da ke a jikin shi muna ganin kamar ba dan wato dai shi dan kunan bakin waken ya mutu eh, shi ya mutu haka ne to eh. a kamar idan muka koma na je wanda yake ya faru a nan kwata eh, gadi abin da nake so da kai zance yo abin da ya faru jiya ta riga ta wuce na yo da ya faru shi muke magana kai domin yadda muke a cikin gari yanzu mu muna duba to na gode yalla bai wani mazaunin garin gombe ya yi ƙarin haske game da fashewar ta yau a hirata da shi ta tarho abin da yake faruwa a garin gombe a anguwan tudun wada bangar a bare hanyar da ta tafi bayan bashin ta kula kasuwar mata eh, ta fulla malahin na kenan akwai ɗan kunan bakin wake ne taho da mashin daga wajen mala'in ne fito to zai dama akwai wa burgen na ɗan coci na suna ka duk ko za su bada suna kai da gun suna hana shi yana cewa kuma sai ya wuce to yana nan take in kawai ba wannan muhawan da su sai abu ya tashi shi ya tarwada shi kace kan sauran kuwa mutum fuskan ciwo amma dai shi kadai ya mutu to nan take dai shi kan daga daga daga cibiyar sai ka sai rugu rugu in ka zo ga cibiyar nan ma nama naman ka a cikin gini din wannan shi ne abin da aka tashi shi na yau a cikin garin Gombe a hanyar malayin na wanda za a cikin fadin shi a Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Gombe a Najeriya.